وفي قوله تعالى وفي قوله تعالى ثالثا الصبر والعلم والتأني وترك العجلة قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون رابعا التثبت في الأخبار وعدم الالتفات إلى الشائعات فكثير من الفتن إنما تنشأ عن الشائعات التي لا حقيقة لها أو المنقولة على غير وجهها والحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين خامسا قول الخير أو الصمت ولا سيما أهل الإيمان ولا سيما أهل الإيمان لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت وهذا إنما يكون إذا وقع النطق في مكانه والسكوت في مكانه ثالثا استسحاب الأحكام الشرعية العامة والخاصة في الفتنة كالأحكام المتعلقة بالدماء والأموال والأعراض والأحكام المتعلقة بالحقوق أخرج البخاري عن عبيد الله ابن عدي ابن خيار أنه دخل على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو محصور في بيتي فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتعرج فقال يعني قال عثمان عليه رضوان الله أحسن ما يعمل الناس قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب سابعا أخذ الحق إنما يكون بطرقه المشروعة فإن كان الظالم هو الحاكم وجب الصبر عليه أخرج مسلم أنه سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزئوا يدا من طاعة ثامنا هتم مادة التأويل ذلك أن كثيرا من الفتن إنما تقع بالتأويل الذي ينميه البغي والحسد وخصوصا في هذا النظام الفاسد المسمى بالديمقراطية الذي بني على الهوى وكل ما بني على الهوى فلا شك أنه يهدي إلى الضلال كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب والقلب إذا أشرب الهوى سار يرى المذموم ممدوحا والباطل حقا والناس عدوا والعدو حميما تاسعا قطع علائق حظوظ النفس في الفتن ذلك أن بعض الناس إنما إذا حصلت الفتنة يحاول أن يكون هو المستثمر الأكبر فيها والمستفيد الأول منها ولهذا يقع منه الحسد والبغي والظلم والتلون عاشرا التجرد للحق وعرض أعمال الناس على الحق فإن مدعي الحق والإصلاح كثير والحق ما وافق الحق وليس ما جرى على يد مدعيه ولو كان صالحا أحد عشر رد الأمور إلى أهلها وترك الخوض فيما لا تعرفه أو لم تتحقق منه روى أبو داود والنسائي وأحمد وصححه والحاكم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت أهودهم وخفت وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقال فقمت إليه فقلت يا رسول الله كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر نفسك ودع عنك أمر العامة ويشبهه ما روي عن طائفة من السهبة في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قالوا لم يأت تأويلها بعد إنما تأويلها في آخر الزمان إثنى عشر من أعظم ما تتقى به الفتن مما أرشد إليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة دعاء الله والضراعة إليه ومنه الاستعاذة من الفتن كما ذكر الخليل عليه السلام وأتباعه أنهم قالوا كما ذكر الله تعالى عن الخليل وأتباعه أنهم قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وذكر, وذكر تعالى عن موسى عليه السلام وأتباعه أنهم قالوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ومن بطن قال الصحابة عليهم رضوان الله نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ومن بطن ثالث عشر لزوم جماعة المسلمين وإمامه ففي الصحيحين عن هزيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنوا قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله سفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق فرق كلها ولو أن ولو أن تعض بعشر شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فهذه أيها المسلمون بعض الأمور المتعلقة بالمنهج الشرعي في الفتن فاتقوا الله ما استطعتم وأصنوا أنفسكم بالله تعالى وتمسكوا بكتابه واهتدوا بهدي نبيه واتركوا ما تشابه من الأمور كي لا تقعوا في الفتنة وأنتم لا تعلمون وإياكم وإياكم والانحراف عن هذا المنهج القويم إلى أهواء الذين لا يعلمون والتشبه بالذين لا يؤمنون وإن وافق ما في النفس فإن النفوس لا بد من أصرها على العقل وإلزامها بالشرع وإن عبد والأمر جلل والفتنة عدوى والاستعانة بالله وحده والحق فيما جاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفوا طريق النجاة واتبعوها ولا تتبعوا طرق الشيطان فمن تسك ومن تمسك بما أوصى به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام نجا ولا خوف عليه ولا خوف عليه بعده ومن زاد عن الطريق هلك وأهلك من معه ولا حول ولا قوة إلا بالله ففي الحديث الذي أخرجه دار قطني وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض أسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda shi ke yake yaye damuwa yake bada mafita daga dukkan kunci ina godiya ga Allah ta'ala ina yabo gare shi ina tuba zuwa gare shi ina neman gafararsa shine ma'abocin ni'ima ga bayi da afwa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzan Allah ne ma'abocin ɗaukaka da halaye kyawawa tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka in uwana ne muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah da kiyayar dokokin Allah mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci wannan duniya ya sanya mu a cikinta ya sanya ta ta zamo gida na jarabawa saboda haka ɗan adam a cikin wannan duniya yana samun kansa a cikin hali na jarabawa daban-daban tsakanin yalwa da kunci tsakanin alkhairi da sharri Allah ta'ala ya jarrabi ɗan adam ne da haka don ya gwada su ya gani za su yi masa ɗa'a za su yi biyayya a bisa abin da ya saukar na shirya a dukkan hali da su samu kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani yace wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna za mu jarabe ku da sharri da alkhairi dukkaninsu fitina ma'ana jarabawa wa ilaina turja'un kuma gare mu za ku dawo yan wana imamu muslim ya fitar da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ga sahabbansa ta'awwazu billahi min alfitan ma zahara minha wa batan manzo Allah yake ga wa sahabbai ku nemi tsarin Allah daga fitina wacce ta bayyana a fili da wacce take ɓoye. قالوا تعبيس كثير نعوذ بالله من ma ما ظهر منها وبطن muna neman tsarin Allah daga dukkan fitina wacce take ta fili da ta boye manzo Allah ya faɗi wannan har uku sahabbai suna neman tsari a wajen Allah har sau uku ƴan uwana mu sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi ya bayyana cewa mutumin da yake sa'idi ma'ana wanda ya samu rabauta da zaman lafiya da kwanciyar hankali shine wanda ya kaurace wa dukkan fitina manzo Allah yake inna sa'ida laman junnibal fitan lalle wanda ya rabauta shine wanda ya kaurace wa fitina inna sa'ida laman junnibal fitan lalle wanda yake sa'id wato wanda ya kubuta ya samu rabo shine wanda ya kaurace wa dukkan fitina ya faɗi wannan hassa uku sai yace wa laman ibtuliya fa sabara fa waha wanda kuma aka jarrabe shi yayi hakuri to kuma wannan shine zai samu wato lada wanda in ya sanci fitina to manzo Allah yake shine as-sa'id wanda ya rabota. wanda yake nuna mana cewa ashe dukkan inda fitina take kauce mata ake yi kuma mutane masu hankali masu nasiha suna nema wa kansu salama da aminci daga fitina da al'ummarsu suna neman dukkan wata hanya da za su bi don su kauce wa dukkan fitina kuma musulmi yana kokari ya tsare kansa daga sharrin da fitina take janyowa kowane irin sharri ne amma da yawa daga cikin mutane a wannan zamani da muke rayuwa suna fadawa cikin firjitunu daban-daban saboda bin ra'ayin wasu mutane waɗanda suke yaɗawa, ko da ra'ayin ya saba wa gaskiya ko kuma bin san zuciyar mutanen da suke sufaha'u ne wawaye tunaninsu ba irin tunani ne na addini ba da kuma wasu malamai da suke dora wasu akan hanya ta kuskure sai su bi su nan ma su fada cikin fitina da kuma san abin duniya zaka sadda wasu mutane suna shiga fitina ne dan sun mai da fitinar kamar wato hanya ce ta samun abin duniya suna hangen cewa cikin wannan fitina za su iya samun wani abu na duniya sai su auka cikin wannan fitina shi yasa za a ga yawa daga cikin fitina da take faruwa a cikin mutane a wannan zamani ana samun tanakudi mai yawa wannan ice kaza wannan ice kaza za ka ga cewa mutane sun kasu gida-gida akan dukkan fitina da ke faruwa kuma za ka ga wasu sun dage akan ra'ayinsu ko da ya saba wa gaskiya da hankali a cikin zamani na fitina duk da cewa watakila ra'ayin nasu an bayyana musu cewa kuskure ne amma za su dage a kai wannan kuma aiki ne fitina. kaɗan ne cikin mutane suke hankalta suke dawowa cikin shari'a su tsaya a kan abin da ya zo a cikin addini koyarwa alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne daga dukkan musulmi ya kaura cewa duk inda fitina take kuma dukkan abin da ya kasance a rayuwar musulmi kamar yadda muka ambata a sati da ya gabata yana mai da shi zuwa ga addininsa وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فيك ذلك خير وأحسن تأويلا هكا مسلميك دق أبن دي فارق ريشي ويكم كوما نزوغا القرآن لسنة من الله sallallahu alaihi wasallama don ki nemi mafita a cikin waɗannan ba zai amfani da son zuciyarsa ko kuma wani tunani na wani ba wanda ya saba wa koyarwa alkur'ani da sunna mu cewa di yayin da fitina ta auku to za a samu waɗannan al'amura guda hudu a zamaninta ko a lokacinta abubuwan guda hudu su ne abu na farko za ka tadda a lokacin fitina mutane suna da dagewa akan ra'ayi da suke kai ko da ba daidai ba ne a lokacin fitina za a ga mutane suna da dagewa akan ra'ayi da suke kai ko da ra'ayin ba daidai ba ne an nuna musu sun gamsu da cewa hakan ba daidai ba ne amma za a ga saboda lokacin na fitina sai su dage akan wannan ra'ayi su ki barin wannan ra'ayi ko da ku zai haifar da rudani da masifa mai yawa abu na biyu shaidan yakan shigo cikin fitina ya ingiza ta ya zuzuza ta duk yayin da aka fara fitina tana dan kaɗan shaidan sai ta kokarin shigowa ciki ta yadda wannan fitina za ta wuce hankali ta fita daga hajjin da ake iya ma ta domin abin da shi ɗan ke bukata dai ya ga an kawo rudani da zubar da jini na musulmi da kuma barna a bayan ƙasa abu na uku da yawa daga cikin mutane ba sa hangen ƙarshen fitina farkon suke hange sukan duba cewa ai a yanzu babu komai amma ba san me zai faru ba a ƙarshe abin da zai kasance shi yasa Hassan Basri Allah ya masa rahama yake cewa al-alimu yara al-fitna wa hiya muqbila mai hankali masani yakan yi nazari ya kalli fitina yayin da ta jin faro ya yi nazarinta, yakan kalli fitina shi mai hankali masani yakan kalli fitina a farko farkonta ya yi nazarinta saboda kada ya je ya auka cikin abin da bai san ƙarshen ta ba yace ya la yarawnaha illa wani ya mudubira, amma da yawa daga cikin mutane ba sa kallon farkon fitina sai abin ya kai karshe sannan suke hange suke duba cewa ashe haka abin zai kasance abu na hudu abinda ya kamata ji yayin da fitina ta kunno kai a yi ƙoƙarin magance ta kafin ta auku kafin ta kai gayar da za a iya kasa magance wannan shine abin da ya kamata fitina ta kunno kai masu hankali suna ƙoƙarin dakatar da ita da maganinta kafin ta kai gayar da ba za a iya maganin ta ba waɗannan al'amura guda su mu yi nazarin su mu kalli amma shi musulmi a kowane lokaci a dukkan al'amura da ke faruwa a rayuwarsa a kowane zamani a kowane hali yakan koma ne zuwa ga shari'a ta addininsa domin ya mafita a cikin wannan kuma a hakan ne zai zauna lafiya domin Allah tabaraka wata'ala ya saukar da alkur'ani ne ya aiko da ma'aikin sallallahu alaihi domin shiryar da bayi zuwa ga abin da yake mafi kyau inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani in ka rike zai kai ka hanya madaidaiciya hanya mai kakkiya daga cikin al'amuran da shari'a ta yi nuni zuwa gare shi dangane da fitintunu su ne waɗannan al'amura da zan lissafo abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi sallama a cikin hadisi ingantacce ya hana mutum ya yi jagoranci a cikin fitina ya zamo jagora jagaba a fitina manzan Allah ya hana wannan ya ce kada ka zamo jagaba ko jagora a cikin fitina kamar yadda zuwa cikin sahihaini daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce satakunu fitan fitintunu za su kasance fitintunu za su kasance alqa'idu fiha khairun min alqa'id wanda yake zaune a lokacin fitina shi ya fi alkhairi fiye da wanda yake tsaye wal qa'imu fiha khairun min al mashi wanda yake tsaye a waje guda shi ya fi alkhairi fiye da wanda yake kai kawo a lokacin fitina Walmashi fi fiha khairun min al sa'i wanda yake tafiya shi ya fi alkhairi fiye da wanda yake jagoranci yake sa'ayi wajen kokarin zuzuta fitinar da kuma kai ta gaba wa man yushir bilaha tastashirfu wanda in shiga fitina to ko shakka babu fitina za ta cinye shi za ta hadidiye shi wa man wajada malja'an aw ma'azan falyasta'iz dukkan wanda ya samu mafaka da matsayira daga fitina to ya ya fake ya tsira kar ya shiga cikin wanda za su yi jagoranci ko su kai kawo a cikin fitina wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito ka na hadisin yana nuna in aka samu fitina mutum ya ja jiki ya ja gefe ya nemi mafaka kada ya shiga cikinta bare ma ya zamo jagora wanda shi zai kai kan gaba a cikin fitina ne abu na biyu kokari wajen gusar da sababin fitina in aka gane sababin fitina a yi kokari a gusar da asalinta kafin ta auku bare har kuma ta kai gayar da ba za a iya magancewa ba da kokarin kyautatawa cikin dukkan al'amura domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin mutane yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina wacce ba za ta tsaya kaɗai kan waɗanda suka janyo ta ba A azzalumai da a cikin abin nan ba a'a za ta yaɗu ta gani kowa da kowa duk masu hankali suna ƙoƙari su wato tsaye da fitina idan ta taso ba don komai ba saboda ko da baka ciki inda fitina ta kai gayata to dole sai ka zamo a ciki wannan ko shakka babu muna ganin duk abin da yake kasancewa babu matsera babu mafita in dai fitina ta kai gaya ta kai matuƙa to sai ta shafi kowa ko ka rasa dukiyarka ko ka rasa ɗan uwanka ko ka rasa wani masoyinka ko a shiga hakkinka mutuncinka da makamantansu kenan dukkan mai hankali yana da kyau ya kiyayi dukkan sababi na fitina kada ka zama kai ne kofarta kuma kada ka zuzuta ta bare a ƙarshe ta zo ta shiga inda kake ganin kai ka tsira ta kama dukkan wanda kake ganin masoyinka ne ko baka so a nan wani abu ya taba shi mara kyau to fitina in ta zo za ta iya gamewa har da shi kenan abin da ya kamata a toshe kafar barna tun kafin ta kasance abu na uku a yayin fitina ya zama akwai haƙuri da bi sannu-sannu da rashin gaggawa duk yayin da ake kawo labarai ko ake al'amura kada mutum yi gaggawa wajen ɗaukan hukunci a hannunsa ya yi haƙuri ya ba abin sannu sannu kuma ya nemi mafita a wajen Allah har Allah ya bashi mafita shi yasa Allah yake wajen Allah ba'dukum li fitina fitnatan sai ce atasbirun mun sanya ku al'umma ku mutane shatan ku ya zanto fitina ga tashi amma shin za ku yi hakuri ne ma'ana an yi haka ne a ga hakurin ku in aka jarrabe ka da wato fitina daga wani bangare na al'umma da kake rayuwa a cikin su kai hakuri ka nemi mafita a wajen Allah subhanahu wata'ala kada ka biye wa san zuciya ko yin gaggawa a ƙarshe za ka yi nadama abu na hudu bin diddigin labarai da ake yadawa a zamanin fitina ma'ana kada duk labarin da aka kawo ka ɗauka kai hukunci a kansa musamman a wannan zamani da muke rayuwa da wannan ci gaba na kimiyya wayoyi da suke hannayenmu waɗanda ake yada al'amura a kowane kiftawar ido za ka ga labarai a ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza mafi yawa za ka ga ba gaskiya bane ne balma akan samu mutane marasa tsoron Allah masu neman fitina su rika hada al'amura wani tsohuwar ajiya ma na wani abu da ya faru ɗauko ce yanzu ake yi ko kuma su sanya wani hotuna wanda ba haka yake ba su haɗa? duk wannan manufar shine don su haifar da ne da tashin hankali a cikin mutane kenan da yayin da za ga labari ko ka ga wani an yada bidiyo ko na hoto kada ka yi gaggawa wajen yadawa wajen hukunci akan cewa kaza ke faruwa sai ne sai ka bi diddigi sai ka tabbatar haka Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce mu yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in fasiki yazo muku da wato labari ku bincika ku tabbatar wanne ne fasiki ita ce wannan wayar da ke hannun sunanta fasika tana iya kawo maka duk abin da baka zato ka bi diddigi kar ka yadda ka sake duk abin da aka turo maka dauka haka ne a'a sai ka bincika ka tabbatar dan me sai ce an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina a ƙarshe za ku je ku aikata abin da za ku yi nadama kamar wasu mutane da magana da cin mutunci ko da ma wato shiga hakkinsu jininsu mutuncinsu a ƙarshe sai abin ya bayyana ba haka bane kuma ku yi nadama akan abin da kuka aikata abu na biyar faɗin alheri a zamanin fitina ko kame baki faɗin alheri a zamanin fitina ko kame baki domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana a cikin hadisi na sahihaini yace duka wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan aw yasmut ya faɗi alkhairi ko ya ja bakinsa ya shiru kada ka biyewa abin da ke faruwa ka rika faɗar maganganu wanda za su iza wuta ta fitina wannan ba daidai bane shi yasa ka kula da harshen ka a zamanin fitina abin da zaka faɗa zai iya zamowa wani abu ne wanda zai haifar da zubar da jinin wani ko shiga hakkin wani ko mutuncinsa sai ka kiyaye kar ka zamo sababi a zamanin fitina abu na shida bibiyar hukunce-hukuncen shari'a alkhasa wal amma na bai daya da kebantattu da ya shafi al'amura na rayuwa a zamanin fitina domin a zamanin fitina al'amura suna rintaɓewa suna wato shiga cikin rudanin da ba ka iya gane ina al'amari musamman idan fitina ta tsanani yana iya zamowa ka shiga hakkin jinin wani ko dukiyarsa ko mutuncinsa kamar yadda muka faɗa to ya kamata ka san me shari'a ta ce idan al'amura suka rintaɓe suka rikice a zamanin fitina ya yi kamata ka yi kar ka je ka ɗau hannunka ka farwa wani ka zubar da jinin wani ko kai wani rauni cikin abin da yake ba hakki ba ne a ƙarshe Allah ta'ala zai kama ka da wannan laifi musamman yanzu abin da yake faruwa a ƙasar nan fitina ce ko shakka babu ba wanda zai inkari cewa ba fitina bace kuma al'amuran nan sun faru ba iya yau ba da yawa a zamani na baya wasu mutane sun ɗauki makami sun faru wasu mutane ba bisa dalili ba saboda me saboda fitina a zubar da jinin wasu ko musulmi ko ma wanda ba musulmi ba a lalata dukiyar wasu ko musulmi ko ma wanda ba musulmi ba to kai a matsayinka na musulmi ka kiyaye shiga hakkin da shari'a ba ta ce ka shiga ba ka san me ya kamata ka yi a bisa doron alkur'ani da sunan manzan Allah salatalma idan fitina ta auku kokarin tsare kanka ko tsare dukiyarka ko tsare mutuncinka ya yi kamata ka yi kar ka je ka faɗa cikin abin da a ƙarshe ya saba wa ka'idoji na shari'a kuma ka saba wa Allah a cikin wannan kenan yana da kyau a yi kokarin sanin me shari'a ta ce ta musulunci dangane da al'amura in ka i faru ya yi kamata in ka yi tambaya in baka sani ba ka tambayi malamai in ka samu kanka cin rudani ka nemi shawarar masu hankali kafin ka dau hukunci ya zo a cikin hadisin Imam Bukhari ya rawaito daga ubaidullah ibn aji ibn Khiyar lokacin da aka tsare sayyidina Usman a cikin gidansa a zamanin fitina ta farko ƴan tawaye sun tsare sayyidina Usman sai shi wannan ubaidullah ibn aji ya je wajen sayyidina Usman ya shiga gidansa Ya ce da shi an tsare shi a lokacin an hana shi fita Ya yace innaka imamu haqq ko imamu amma kai ne shugaba na gaskiya shugaban duk al'umma wa nazala bika ma tara ga kuma halin da ka samu kanka a ciki wa nusalli wa yusalli lana imamu fitna wa nataharraj wanda yake sallah ga mutane a masallaci yana cikin wanda suka zo da fitina kuma mu ba ma so mu sallah a bayansa muna jin damuwa me zaka ba mu umarni me kake gani ya sayyidina shi shine khalifa shugaban dukkan musulmi a zamanin sai sai na usman ya kada baki yace as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas a a'a sallah ita ce mafi dacewa mafi daidan abin da ya kamata a yi mutane su sallah abu ne na daidai ku je ku yi sallah ku je ku yi sallah kada ku ki sallah ku ce ai yan fitina ne suke kaza ku a'a ku je ku yi sallah amma fa idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum ka'idar ita ce in mutane kai abin kirki kai abin kirki tare da su fa'iza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahu wato a zamanin fitina kenan na an yi abin kirki ba laifi bane kai abin kirki wai wa idza faji fajtanib amma idan suka aikata sharri da abin da yake na laifi kai karka aikata ka jage su kaga wannan duk aida ce ba mu a zamanin fitina idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahu in dai aikin alkhairi ne ka yi aikin alkhairi amma in ya zama aikin sharri ne dan yi jikinka karka aikata wannan karka aikata wannan kaga ya bamu wata ka'ida sananniya a zamanin fitina in ai aiki ne na alkhairi ba laifi bane kai aikin alkhairi amma duk yayin da aka aka shiga isa'a da wato barna da yin abin da yake na laifi kai karka shiga cikin wannan in ji sayyidina Usman Allah ya kara maka da abu na bakwai kamar yadda aka faɗa bin ka'idoji na shari'a yayin fitina bin ka'idoji na shari'a yayin fitina mafi girman fitina wacce ita aka fara yi kuma har yau take maimaituwa a tarihin musulmi ita ce fitina game da shugabanci fitina ta farko da aka yi ita ce wannan da muka faɗa ta sayyidina Usman radiyallahu anhu lokacin da 'yan tawaye suka tsare shi a gida a ƙarshe har suka zubar da jininsa Allah ya ƙara masa yadda wannan ita ce fitinar da ta kai gaba ɗaya al'ummar musulmi sun samu kansu a cikin hali na damuwa wadda bata gushe ba har yanzu suke maimaituwa wannan fitina da ke faruwa a wannan ƙasa a wannan zamani ita ne nafsun fitina ce ita ce dai fitina ta shugabanci ba wani dalili ba ne harka ce ta jagoranci da shugabanci wasu mutane suna ganin cewa ba su yarda da shugabannin da ke jagoranci ba bisa dalilai da muka lissafa a juma'ar ta gabata ana yin barna da cin hanci a ƙasa ana yin shugabanci ba bisa ka'ida ba ma'ana ba a bin dokoki ko kuma tsari da ake ya kamata a ce shugabanni sun aiwatar shugabanni suna keɓe dukkan alkhairai ga kawunansu al'umma suna mutuwa cikin halin talauci da da kaskanci da wahala da halin tsoro shugabanni su suna mallake abin da yake na dukiyar ƙasa babu aminci da kwanci hankali a ƙasa tattalin arziki abin nan talauci da rashin aikin yi daidai abin da za a lissafo shi ne dai abin da ake magana ba wani abu bane Shi ne dalilin da ya sa suke wannan zanga-zanga da tawaye to mu a matsayinmu na musulmi ya ya kamata mu kalli wannan al'amari sai mu koma zuwa ga shari'ar mu kamar yadda muka faɗa a sati da ya gabata wannan babu wanda zai inkari a wannan ƙasa ta Najeriya duk abin da aka lissafa gaskiya ne na barna da ke faruwa da rashin shugabanci na kwarai da lalacewar tsaro da talauci da rashin aiki da wane ne wane duk ana amma a matsayinmu na musulmi ya ya kamata mu fuskanci shugabanci irin wannan ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da Imam Muslim ya rawaito Salama ibn Yazid al-Ju'fi yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya Rasulullah ko ya Nabi Allah ara'aita in qamat alaina umara ya amma ikin Allah ba mu labari idan Allah ya jarrabe mu da umara shugabanni yas'aluna haqqahum suna cewa mu yi abin da ya kamata mu ba da haƙƙin ƙasa mu bi doka mi abinda abin da ya kamata wa yamna'una haqqana mu kuma sun isi mana abin da ya kamata fama ta'muruna ya ma'aikin Allah in wannan ta faru gare mu ga ya mana ya zami me ya kamata mu aikata kaga wannan hadisi har a tashi kiyama yana me yana aiki wannan bawan Allah sahabi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah, ya annabin Allah ara'aita ka ba mu labari in qamat alaina umara in maka samu shugabanni yas'aluna haqqahum suna cewa mu ba da hakkin da ya wajaba akan mu a matsayin mu na yan ƙasa mu bi doka mu bi ka'ida wa yamna'una haqqana amma su sun hana mu hakkin mu fama ta'muruna ya ma'aikin Allah me zaka umarce mu muka samu kanmu a wannan yanayi mai ruwa ce fa'a araba sai manzo Allah ya kauda kansa alama bai san wannan tambayar kenan ثم تعاله wannan sahabi sai kuma dawowa ɗaya ƙarin ya kuma dai wannan tambaya manzan Allah ta salama sai ya kau da kansa bai san tambayar sun mata'alahu fi saniyati aw salita fa jazabahu ashad ibn qais ya kuma tambaya karo na biyu ko na uku ma manzan Allah ta salama bai ce ba komai yana kawar da kansa yana kuma maimaita tambayar sai ɗaya daga cikin sahabai shine al-ash'as ibn qais sai ya jari gar wannan sahabi din yana nuna musu cewa manzan Allah baya san wannan tambayar taka wa sai manzon Allah ya bashi amsa yace isma'u wa ati'u ku ji umarnin shugabanni ku bi fa inna ma alaihim ma hummilu abinda suka daukar kansu yana kansu Allah zai tambaye su wa alaikum ma hummiltum kuma abinda kuka aikata yana kanku Allah zai tambaye ku kowa Allah ya bashi matsayinsa kuma kowa Allah zai tambaye shi a matsayin da kar ka ɗauka shugaba don ya kwashe dukiyar al'umma don ya yi kaza dan yayi kaza shikenan ba magana ya tsira abadan Allah zai tambaye shi hukuncinsa ba hannunka yake ba yana hannun Allah yana wajen Allah wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati haka manzo Allah yake shugaban mutane Allah ya bashi amana da kulawa da mutanen kuma Allah zai tambaye shi kyale shi Allah ya tambaye shi manzo Allah yace fa inna ma alaihim ma hummilu abin da suka ɗaukawa kansu kansu ka ɗaukawa yanzu misali najeriya a ce mana da mutum miliyan 200 shi wannan shugaban da yake kan mulki ranar alkiyama iya kwanakinsa a ato villa din nan sai allah ya tambaye shi kowane kwana ɗaya dangane da mutum miliyan 200 kwana nawa ya a cikin wannan gidan mulki kullum sai allah ya tambaye shi ba ranar banza da za ta fito ta faɗi sai an masa hisabin mutum miliyan 200 ka gaya min in duk dukiyar ƙasa aka ce nashi ne a yi masa hisabin mutum miliyan 200 biyu a kullum a shekara takwas ya kake je zai amsa shekara na zai yana ba da amsa kyale shi zai karasa da abin da ya ɗauka wa kansa wanda yake jagoranci a Kano ana da mutum miliyan goma sha biyar zuwa ashirin a Kano iya zamansa a mulkin Kano kullum ta Allah shi Allah ya tambaye shi hakkin mutum miliyan ashirin a Kano in ya tsaya a gaban Allah ranar alkiyama ya ba mutum miliyan ashirin hakkinsu duk abin da ya wajaba a kula a basu ya basu sai Allah ya tambaye shi ka ce duk dukiyar Kano ta tashi sai an bashi me ya dace a cikin wannan ya amsa wannan tambaya mutum miliyan ashirin kullum rana ɗaya sai an rubuta a sa hakkin miliyan ashirin kuma wallahi sai ya bada ansa a gaban Allah wannan bai ishe shi musiba ba ya je duk abin da zai yi ka kyale shi da abin da ya ɗaukar kansa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma kai ma ai kana da haƙƙi a kanka ka bada naka kai kayi abin da ya kamata kyale shi shi a can ya dau nauyinsa kai fa nauyin da yake kanka ba baka da iyali baka da mata da yaya ka ba su hakkin su yadda ya kamata kai ba dan kasuwa bane kayi gaskiya ka guje wa ha'inci ka guje wa ƙarya a kasuwancin ka ɗauka Allah ba zai tambaye ka ba shi kawai zai tambaya yana gwamnan Kano kai Allah ba zai tambaye ka a kasuwarka ba shekara nawa kana zuwa kasuwa shekara ashirin yau ko sha biyar? ko sha bakwai ko shekara arba'in kana zuwa kasuwa wallahi sai Allah ya tambaye ka shekara arba'in wanda kai mu'amala da su ka a su ko kuma ka yi musu gaskiya wallahi sai ka ba su hakkinsu a gaban Allah kwabo buɗe wallahi in kai ha'inci a kasuwarka ka ci ka ha'inci musulmi wallahi sai ka biya shi a gaban Allah wallahi sai ka biya shi to ina gaya maka gwamnan Kano ya ya mutum miliyan ashirin a shekara takwas kai mutum nawa kai mu'amala da su a kasuwa a shekarunka arba'in da kake zuwa kasuwa wallahi sai Allah ya tambaye ka kwabo ɗaya wallahi da kaci ba bisa hakki ba da kai ha'inci kai algus sai ka biya wallahi ba dai ka samu kuɗi ka ji daɗi ba to ka ji daɗi a gaban Allah iyalanka kaɗai aka baka da hakkokinsu a gaban Allah ya ishe ka aiki mai sana'a tela magini ha'inai da suke sana'a da ha'inci wallahi sai Allah ya tambaye su mai sana'a nawa yayi sana'a mutum nawa yawa ɗinki ko yawa gini ko yawa kafinta ko yawa abin nan wallahi sai Allah ya tambaye kwabo ɗaya ba zai abin nan ba sai ka biya alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum za a tambaye su kuma za a tambaye ku to da wanne za ka ji tambayar da za a masa ko ta za a ma shi yasa yake ka ji da kanka shi ma ya ji da kansa Ya yi ba daidai ba wannan ba da kai. amma kyalin shi ya ɗauki nauyin da ya ɗauka. kai ma je ka kana da nauyi a kanka ka sauke naka nauyin imam muslim ya rawaito daga auf dan malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahu wa yuhibbunakum mafiya alheri zababu cikin shugabanninku sune waɗanda kuke kaunarsu suke kaunarku wa tusalluna wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim kune musu addu'a ta kware sai muku addu'a ta kware wa shiraru a'immatikum mafi sharrin shugabanninku alladhina tubghidunahum waɗanda kuke kin su kuke kyamatar su wa yubghidunakum suke kin ku suke kyamatar ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuke la'anta su ke la'anta ku ka duba yanzu kasar mu tsakaninmu da shugabanninmu ka ga min wani shugaba ne ya tsira daga wannan musulmi ko kafiri ba wanda ya tsira duk matsala ce duk wanda ya hau matsala ce saboda asalin matsala ai ba a kansa take ba baki ɗayan ƙasar ce to kenan muna buƙatar gyara ne na bai ɗaya mu daina kallon shugabanni kamar yadda nake faɗa suna da matsalar su amma ba wannan za mu kalla ba mu kalli ta mu matsalar duk mu haɗu mu gyara duk mu haɗu mu gyara abu na takwas gujewa tawili a lokacin fitina me tawili shine riko da shubaha yanzu misali wani yana faɗa a matsalar zanga-zangan nan da ake a Najeriya yana cewa ai ya kamata a yi zanga-zanga haka ce ko za a zubar da jinki ko me zai faru a dan me saboda ai ana zaluntar mu shi ba ko ana to ai ba ce ba a zaluntar ku ba ana zalunta ku wannan ba laifi bane ba ma'ana da ka faɗa wannan ba wanda zai inkari an hana muka za, an hana muka za, an ba a ba mu tsaro ba ba duk wannan ba wanda yake ja a kai. amma a bisa wannan kuma ka sa mutane su fito su zubar da jinin wasu su kuma a wani dalili a kona dukiyar wasu a wani dalili a shiga hakkin mutuncin wasu a wani dalili to wannan shine matsalar tawili a zamanin fitina mutane za su ta kokarin riko da irin waɗannan hadisin da muka karanta a baya da aka gaya masa shi wannan sai ce ai wannan ba ba shugabanni irin wannan ake nufi ba irin na da musulmi shikenan kenan wannan ya halatta a fito a zari takobi a yake su to me yasa aka hana wancan kake ganin dalilin da yasa aka hana wa'ancan shugabanni musulmi din ai saboda nafsin wannan fitina ce shi shugaba duk inda yake yana da yana da sojoji yana da makamai in a ce aka ce ba a yadda ba ba wani shugaba da zai sauka salin alin jiran kaɗan ne sai an yaƙi sai an zubar da jini to wani yafi maslaha kai kana ce shugaba wannan hadisan kaɗai suna magana ne akan shugabanni irin na da musulmi wannan ai arna ne ne tsari ne na demokaratiya na kafirci saboda haka ai su suka ce a fito to ka daina wannan magana ba shi muke kallo ba su suka ce a demokaratiya a fito ai zanga-zanga suka ce kuma a zubar da jini a kona dukiya menene makoma ko ƙarshen irin abin da yake faruwa na Shi ne abin da muke gani a ƙasashe da yawa mun faɗa a sati da ya gabata a rabia a misra mutum dubu nawa aka kashe a dare ɗaya babu adadi ɗaruruwa kuma magana ta wuce sai dai a haɗu a lahira to waye asara iyalansu ɗayansu su aka yi wa asara akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai malaman makaranta ba irin nau'in mutane da babu duk an kashe su a dare ɗaya me maslaha a fito a yi tawaye a zubar da jini a kashe mutane a bar mutane cikin halin kakanuka yi ko kuma a'a a ba abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ayi hakuri a roki Allah a gyara hali Allah ya ba mu canji kowa ya san maslaha shine abi abin da shari'a ta faɗa abi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nan maslaha kuma wannan hadisi ba suna magana akan waɗannan shugabanni na baya kaɗai bane duk wani shugaba da za a yi ko arne ne kuwa irin wancan yace to ai wancan gwamnatin shugaba arne ce ba ku yi magana ba ba ba ai magana ba ne ba inda shari'a ko an yi magana ko ba a yi magana ba ko shugaba musulmi ko arne ba a yadda musulmi ya sa hannunsa cikin fitina da za ta zamo sabazi na zubar da jinin mutane da lalata dukiyarsu ba babu dalili a shari'a musulunci babu dalili a shari'a musulunci ko babu wanda yake goyon bayan abin da yake faruwa na barna duk mun yi ittifaki cewa ana buƙatar gyara amma wannan hanya ta ta bore da kuma zubar da jini da kula da zuciya ba hanya ce ta ainihin mafita ta salama ba kada a bi san zuciya in aka bi san zuciya da irin wannan tawili a ƙarshe za a auka ne cikin barna da kuma fasadi wanda ba a san ƙarshen sa ba abu na tara da yawa daga cikin mutane suka ribaci lokacin fitina domin su amfana da ita ya zama su kuma abin duniya suke samu a lokacin ala hisab damun nasi wa aradihim wa amwalihim da abin da za a yi shi dai yana tunanin an yi fitina nan zai samu wani abu kamar yadda muke gani ana fasa shaguna ana abubuwa na rashin kirki da sunan ana neman haƙƙi kaga waɗanda suke wannan suna yi ne don kawai su nema kansu mafita su ɗebi dukiyar mutane ko dukiyar gwamnati ko wane ne su dai tunda mabarnaci ya yi barna muwa za mu yi barna shi kenan duk a tafi tare to wannan ya saba a ka'idar musulunci ba daidai ba ne mutum ya yi ƙoƙari don fitina ta kasance ya ribaci dama shi kuma ya azarta kanshi da wannan fitina ya iza mutane su yi barna shi kuma ya samu wata riba a ciki da yawa mun sani cewa wayanda suke ingiza wannan abin suna da riba a ciki ko da riba na shugabanci ko abin duniya tunda yanzu an yi bore saboda haka alhamdulillah suna sa rai nan gaba in za a yi zaɓe su za su samu mulki to Allah ta'ala ya sa an san samu su yi adalci su canja yanayi kada su irin abin da wanda suke zargi suke domin abin da ke faruwa ke. da yawa suna so aiki fitina ne don ya zamo riba gare su a gaba to shi kenan sai a kalla a gani shin yanzu kai don ka samu mulki ko ka samu amfanin duniya kake so a zubar da jinin wani a kone duke wani a ci mutuncin wani Allah ba zai kyale ka ba abu na goma a nufi gaskiya wajen duk abin da za a yi ba barna ba da yawa daga cikin mutane suna da'awar gyara suna da'awar alheri amma hakikanin gaskiya in an koma zahiri ba haka bane muna nanatawa 'yan siyasar najeriya duk mun san yanayin su duk dai suke da kudu da arewa domin siyasar najeriya kasuwa ce kowa bukata yake ya hau mulki ya arziki kawai babu a yanzu dai dan siyasar da zaka ce Allah ya nufa al'umma sai nufa baya son wani abin duniya kawai so yake yayi dan yaga al'umma ta fita daga tsanyin da suke ciki mun Allah shine shaida, shi ya sani in akwai su sai dai Allah shi ya san su a boye amma wayanda muke gani a fili duk maslaha ce ta rayuwar duniya so muke ga mutanen da suka damu da al'ummarsu su yi jagoranci don al'umma ta fita daga hali na takaici da kangi musamman a yankunan musulmi nan arewacin najeriya ba wanda ifi mu ci baya a yanzu a jiya ko yau din nan ƙungiyar yarbawa tana cewa ka aku ahir ta ga wani yana zanga-zanga don ta fahimci su ake so a taɓa yarbawa kaga sun lura maslaha su ake taɓawa kenan kaga ba ƙasa ake nini ba kenan su ba su yarda a taba maslaha su ba inda yanzu a arewa ake wannan ba za su ce kala ba a ci gaba da yi amma tun da an shiga yankin su ba ta yadda ba sun ce a dakata kaga kenan kowa ba Allah ya nufa ba maslahar al'ummar sa yake nufi ba ta nufin kasar ko mun san Najeriya kudu da arewa da yamma kowa kansa yake wa mu arewa ne muka rasa mutane masu kishi waɗanda za su tsaya domin su ga cewa sun kwato mana hakkinmu a duk halin da muka samu kan maki saboda haka ko da an yi da'awar gaskiya suna da'awa ne don biyan bukatar kansu kenan bai kamata ka taimaka wasu mutane akan abin da yake ba su nufi alheri a ciki ba ba su nufi al'ummarsu a ciki ba suna nufin maslahar kansu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi akwai lokacin da al'amura za su rinta bi yake ka jaji kada ka biye wa abin da yake faruwa na gama garin mutane hadisin da imamu abu dawuda da annasa'i da ahmad da imamul hakim suka rawaito hadisi kuma ya inganta daga abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yadda yake cewa bainama nahnu haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama iz zakara alfitna muna zaune mun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci fitintunu da za su kasance fa sai yace idza ra'aytumun nasa qad marijat uhuduhum wa khaffat idan ka ga mutane amana ta janye jiki a cikinsu ta yi ƙaranci ba amana wa haka da yake suka zamo kamar haka fa shabbaka bai na asabi sai ya haɗa tsakanin iyazinsa sun haɗe sai da babu wani wanda kowa maslahar gabansa yake dubawa kaɗai babu amana babu gaskiya yace to ka ja jiki fa kumtu ya abdullahi ibn amr yace sai na matsa kusa da manzon Allah fa qultu nace kaifa af'alu inda zalika ja'alani Allahu fidaka to in na samu kaina a wannan yanayi Allah ya sanya in zan tofan sa gare ka ya zanya ma ikin Allah qala sai ce ilzam baitika ka zauna a gidanka ilzam baitaka ka zauna a gidanka wamlik alayka lisanaka ka tsare harshenka wamlik alayka lisanaka ka tsare harshenka wa khudh bima ta'rif kai riko da iya abin da ka sani ka aiwatar da abin da ka sani wada ma tunkir abin da baka gane ba kana inkari ka kyale shi wa alayka bi amri nafsika ka tsaya wajen kula da kanka ka duba nauyin da yake kanka wajibin da yake kanka ka sauke wada an ka amra al'amma ka kyale mutane su je su yi abin da za su yi kai dai ka duba kanka ka tabbatar ka kubuta da kanka in al'amura suka rikice ga abin da manzo Allah ya mana wasiya ilzam baitaka ka zauna a gidanka ka alayka naka, ka tsare harshenka kar ka kutsa cikin abin da baka sani ba wa khudh bima ta'rif abin da ka sani shi zaka aiwatar wa da' ma tunkir abin da duk ba gane baka kyale shi wa alaika bi amri nafsika ka kula da abin da ya shafi kanka wada an ka amral amma ka kyale mutane cikin abin da suke yi kar ka biye musu subhanallah ka duba wannan nasiha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi ta ka zauna lafiya in al'amura suka rikice ka bi wannan nasiha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na ƙarshe ɗan uwana mu dogara ga Allah mu yawaita addu'a domin addu'a ita ce mafita daga dukkan kunci muna sake nanatawa mu koma ga Allah mu musulmi addininmu alkur'ani da sunna sun nuna mana mafita daga dukkan damuwa daga dukkan fitina shine kowa zuwa ga Allah yin addu'a sannan da gyara halaye yin addu'a sannan da gyara halaye wannan shugabanni da muke koki a kansu daga cikin mu suke yan uwanmu ne irin mu ne yare ɗaya muke magana komai ɗaya yake amma su Allah ya fifita a matsayin jagorori kafin su wasu sun yi amma muna ganin akwai matsaloli sai mu sake duba kanmu kamar yadda muka nanata Allah ta'ala ya gaya mana alkawarinsa ne zai canja mana daga kunci zuwa yalwa daga damuwa zuwa sa'ada da farin ciki amma sai mun canja inna Allah la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya canja halin da mutane suke kai sai in sun canja halayensu in wani abu ya same mu Allah ya ce mu kalli kawunan mu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جاء أبن ليس أن يقوك أي كتاب جاء الله وكلك كجارة الله دي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا دامتاني لا في إيماني في تقوى في أيكنا الخير في جارة حالا ينسوا لفتحنا عليهم بركات من السماء زامو بودي البركة لك سموا الأرض لك أبن لك يسوء الله يكي زي فاكا in kuma ka aka ka kai aka haka shine za ka gani a ƙwaryarka abin da muke kiran 'yan uwan musulmi a wannan ƙasa shine mu dawo cikin hayyacinmu, mu duba kawunanmu tun da dai harkar nan ta zaɓe ce mu duba mutanen kirki mu zaɓe su in ya kama dole sannan mu yi musu addu'a Allah ya shirye su Allah ya ba su jago abin nan wazirai na kwarai masu shawara ta nagari sannan mu gyara halayenmu abin da suke yi muna yi abin da suke yi muna yi wannan barna da ke faruwa a najeriya tun daga kololuwa ne har zuwa karkashin kasa ma'aikacin ofis baya zuwa aiki akan lokaci baya tashi a lokacin da ya kamata duk abin da ya samu a ofis yana amfani da shi wajen maslahar kansa ne kawai duk mun sani mafiya yawa haka ake yan kasuwa ba sai mun nanata ba masu sana'a duk halayenmu ba su da kyau mu gyara Allah ya gyara mana mu daina zage shugabanni yanzu malam yake faɗa su ne jagorori kamar mota ce take jan mutane su ne direbobi in ta kwaɓe duk muka kwaɓe in suka aka faɗa rani duk tare za mu faɗa ba inda za mu je kuma yanzu wannan ƙasa Nijeriya da ake magana ta fi kowace ƙasa yawan al'umma a nan Afirka ana maka magana fiye da mutum miliyan ɗari biyu Allah ya tsare in wata musiba ta faru ba inda za a je wallahi ba wanda zai karɓi wannan adadi na mutane domin yanzu kuka fada kasar Chad ko kamar ko Nijar, sai kun cinye musu abinci a dare daya kun yi yawa yan Najeriya ku yi hakuri ku zauna ku kama kanku salama da lafiya a gidanku Najeriya shi ya fi wallahi Allah ya tsare ba ma fata a samu musiba da tashi hankali a Najeriya fatan mu Allah ya zauna da kasar lafiya amma mu sai mun kyautata mun san wannan maslaha ta mu ce to a ƙarshe insha Allah Allah zai taimake mu mu kyautata halayen mu wannan hanya ta tawaye ba ita ce hanya mafita ba mafita ita ce mu dawo mu kalli kawunan musamman mu yankin musulmi nan arewacin najeriya mu kaunaci kawunan mu taimaki kawunan mu mu yi wa shugabannin mu addu'a mu zaɓi mutane na gari wanda muke kyauta musu da sunan mu yi musu addu'a Allah ta'ala ya ba su mashawarta na kwarai Allah ya sa su tsoron Allah wajen shugabanci wannan shine kawai hanya ta mafita amma irin abubuwan da suke faruwa ba maslaha ba ce kada mu sa kanmu a cikin fitina kada mu haifar da abin da kasar za ta zama cikin hali na rashin kwanciyar hankali a yanzu halin da muke ciki ya isa abin da yake faruwa a katsina da sokoto da zamfara da maiduguri da yobe da sauransu iya wannan ya ishe mu fitina mu roƙi allah allah ya yi mana duka wannan fitintunu kada mu buɗe wata kofa kuma sabuwa muna roƙon Allah ta'ala ya bamu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar Allah ya yi mana dukkan damuwa Allah ya bamu iko ikon gyara halayenmu Allah ya bamu shugabanni na gari Allah ya ba su mashawarta na kwarai. Allah ta'ala ya ji kan magabatanmu Allah ta'ala ya bamu kwanciyar hankali da aminci ya mana albarka a cikin kasuwanninmu Allah ya mana albarka a cikin gonakinmu Allah ya mana albarka a rayuwarmu da matasanmu da matanmu Allah ta'ala ya kara mana lafiya da aminci da kwanciyar hankali Allah ya sanya tsoronsa a cikin zukatan shugabanninmu Allah ta'ala ya kwanta mana dukkan fitina Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله